arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wannan shi shine majalisinmu na ashirin da biyar daga cikin majalis na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara eh, akwai mai tambaya da yake tambaya dangane da abin da ya shafi kiran sallah cewa as-salatu khairun minan nawm a kiran sallah na farko ake yi ko a kiran sallah na biyu eh, wannan mas'alar mas'ala ce wadda take da daddiyar mas'ala mai saɓani a tsakanin malamai dangane da ita shin ana yin as-salatu khairun minan nawm a kiran sallar farko ne ko ana yi a kiran sallah na biyu da haka malamai sun yi saɓani tun da daɗewa har izuwa yanzu dangane da wannan matsalar sa za mu ga galibi kowane wuri da irin yanayin yadda suke yi wani wurin in ka je za ka ji ana kiran assalatu khairun minan naum a kiran sallah na farko wani wurin kuma in ka je za ka ji ana assalatu khairun minan naum a kiran sallah na biyu kamar yadda yake shi ne ake amfani da shi a haramin makka da madina as-salatu khairun minan nawm ana yi a kiran sallah na biyu ne ba a kiran sallah na farko ba dakan ka ji kiran sallah su a can an yi babu as-salatu khairun minan nawm ta wannan kiran sallah na farko ne in ka ji as-salatu khairun minan nawm kuma kiran sallah na biyu ne to wannan shine mu kuma anan ka ji wani wurin ana yi a na farko wani wurin ana yi a na biyu to haka mas'alar take mas'ala ce wadda take mai saɓani a wurin malamai duk dare akwai hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad da kuma a sunan na al-imamu wanda aka rawaito daga abu mahzura radiyallahu anhu wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mai kiran sallah da as-salatu khairun minan nawm kuma yana yin as-salatu khairun minan nawm fil adhan al-awwal a kiran sallah na farko a kiran sallah na farko haka yazo a cikin eh, lafazin hadisin amma duk da haka waɗanda suka ce a kiran sallah na biyu ne ake yi sun yi ma wannan hadisin fassara da ma'anoni daban-daban suka ce abin da ake nufi da al'azanul awwal ana nufin kiran sallah na biyun ake nufi Shi ne ma'anar al'azanul awwal domin ana ce ma iƙama al'azan kamar yadda manzan Allah ce na ce baina zane ni sala tsakanin duk kiran sallah guda biyu akwai sallan nafila me yake nufi da kiran sallah guda biyu kiran sallah da iqama suka ce to anan kiran sallah da iqama ake nufi in an ce al'azanul awwal ma'ana kiran sallah wanne ne al'azanul sani suka ce iqama ake nufi suka ce domin kiran sallan da aka ce ana yi na as-salatu khairun minan nawm an ce idan za ka yi kira na sallar asuba suka ce wancan kiran na farko ba kira na sallar asuba ba ne kira na sallar asuba sai idan lokaci ya shiga sai alfijir ya fito sannan lokacin yake zama kiran sallar asuba wancan kuma na tayarwa ne na faɗakar da mutane ne da haka na sallar shi ne na biyu to kuma a cikin hadisin an yi ishara in za a kira sallar asuba to kuma sallar asuba ana kiranta ne bayan fitowa alfajir kenan a a kiran salla na biyu ne da haka da aka ce na farko a hadisin ana nufin na farko lura da iqama da kuma kiran sallah sai zama shine na farko na iqama kuma ta zama ita ce kiran sallah na biyu shine ma'anar da suka ba hadisin waɗansu kuma suka ce ai kiran sallar farko da ake nufi ba ana nufin wancan na farko da na biyu ba a sallar asuba waɗanda ake yi guda biyu ana nufin kiran sallar farko saboda kiran sallar asuba a wuni shine kiran sallar farko sai na azahar sai na la'asar sai na magariba sai na isha'i da aka ce da aka ce al'azanul awwal ma'ana kiran sallar farko da ake fara yi masalla kuma sallar da ake fara kira masalla ita ce sallar asuba kuma kiran sallah na sallar ana yin shi ne a kira na biyu shi na farko ba kira na sallar ba ne da aka suka fassara shi da wannan ma'anar amma wanda suka tafi akan cewa a na farko ake yi suka tsaya akan zahirin lafazin hadisin cewa an ce yayi as-salatu khairun minan nawm a kiran sallah na farko da aka magana kiran sallah na farko suka ce ana nufin biyun nan na asuba da na ɗaya da na biyu to na farkon shine ake yi mai asalatu salatu khairun minan nau' wanda da yawa wasu daga cikin malamai suka ɗauki wancan ƙaulin waɗansu kuma suka ɗauki wannan ƙaulin na cewa ana yi ne a kiran sallar farko da aka matsala ce wadda take akwai saɓani akwai nassi a kai, amma nassin kowa da yadda ya fassara shi da irin ma'anar da ya bashi ya ɗauki wanda yake ganin shi ne daidai a wannan zamanin waɗanda suka tafi akan wannan ɓangare na farko shi ne eh, fatawar sheik muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala akan cewa a kiran sallar asuba kiran farko ake yin as-salatu khairun minan naw amma Sheikh Abdulaziz ibn Baz da Sheikh Muhammad ibn Salih al rahmatullahi alaihi ma duk sun tafi akan a kiran sallah na biyu shine ake yin as-salatu khairun minan nawm da ka mas'ala ce wadda take mai sabani ba wata mas'ala ta tayar da jijiyar wuya ba da ka wanda mutane suka natsu da shi suka gamsu da shi sai su tsaya akan shi ko kuma abin da ka samu shine al'ummar da kake rayuwa a ciki suke tafiya akai to sai ka tsayu a kan shi gudun haifar da saɓani a cikin al'umma da abin da yake ba wani al'amari ne mai girma na wanda ya kai farilla ko rukuni a cikin addini ba. haka mm, shi ne abin da wasu daga cikin da yawa dama malamai suke kawowa a sai assalatu khairun minan nau lokacin ana bacci kenan an tashi in an yi kiran sallah farko a mutane sun tashi sai aka zo kiran sallah na biyu kuma sai a ce assalatu khairun minan nau bayan an riga an tashi sun riga sun tashi wanda yake bacci ne za a ce mai assalatu khairun minan nau sai ya tashi sallah ta fi bacci da haka suna yana daga cikin abin da suke kafa hujja da shi ya sa shek albani yake cewa wanda ya fi dacewa a yi a kiran sallah farko a shar'an wa aqlan a shar'ance da kuma a hankalce ya ce to a hankalce ga wannan shine dalilin da ya bayar a shar'ance kuma wancan hadisin da aka kafa hujja da shi wallahu alam wa alaikum salam na'am eh as-salatu shi wannan ana magana akan kiran sallah ne a kiran sallah mutum biyu ne suke yi akwai wanda yake yi kiran sallar farko akwai wanda yake yi kiran sallah na biyu bilal yana yin kiran sallar farko abdullahi bin ummi maktum yana yin kiran sallah na biyu sai manzan Allah ya ce ku ci gaba da cin abinci in kun ji kiran sallan farko kada ku tsaya kiran sallar bilal kenan hatta yu'azzina ibn ummi Maktum. har sai abdullahi bin ummi maktum kun ji kiran sallan shi ya ce saboda shi makaho ne baya yin kiran sallah hatta ƙila lahu asbahta asbahta sai an ce mai alfudir ya fito alfudir ya fito to sannan sai ya tashi ya kira sallah mana daga ka ji kiran shi alfudir ya fito kenan sai a tsayar ina wannan hadisi shi yana magana ne akan sahur yin sahur da kuma yanke sahur a lokacin da ake cin abinci baya magana akan as-salatu khairun minan nawm ko kuma rashin as-salatu khairun minan nawm a cikin kiran sallah sai dai idan ya zo a riwayar hadisin Abdullahi ibn Ummi Maktum cewa yana kiran sallah da cewa a cikin kiran sallar shi akwai as-salatu khairun minan nawm to sai wannan hadisin sai ya karfafe shi a ƙarfafe shi ta yaya sai a ce to ai dama manzo Allah ya ce shi yake kiran sallah na biyu kuma ga ta an sami riwayar hadisi a kiran sallar shi akwai as-salatu khairun minan naw kenan a kiran sallah na biyu ake yi ala taqdir din haka ne an sami riwaya ta hadisin Abdullahi ibn Ummi Maktum cewa yana yin kiran sallah da as-salatu khairun minan naw amma ba a samu riwaya ingantacciya ba cewa yana yi da salatu khairun minan nau sai zama hadisin yana nan akan babin shi magana ne akan aje sahur da kuma rashin aje sahur in an ji kiran sallar bilal to wannan za a ci gaba da cin abinci kiran sallar farko ne in an ji kiran abdullahi ibn ummi maktum to za a tsaya domin shi sai an faɗa mai alfijir ya fito sannan yake tashi ya kira sallah to shine bambanci tsakanin hadisan guda biyu na'am eh eh ya ce bilal shi ne yake as-salatu Bilal shi ne yake khairun minan ƙari na ce watan da take ƙarfafa magana ta farko cewa akan hadi a kiran sallah na farko ake yi idan bilal aka samu yana yin asalatu hairun minan nau wani ɓangare zai ƙarfafa? zai ƙarfafi cewa ana yi ne a farko saboda a wannan hadisin manzan Allah ya nuna shi yake yi a farko wallahu alam wannan yana tambaya cewa mutum idan ya zo masallaci ya shigo sahu sahun gaba ya halatta wai ka zo da wuri za ka iya zama a wajen da ka akwai manya da ke zama a wajen bayan amma magana sai ka ce wai ai babu mai waje a masallaci eh, shi asali abin da ya shafi sahu a sallah kowa yana da dama ya shiga ko'ina a cikin sahu a masallaci sai dai ƙa'idar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayar shi ne liyaliya ne min kumfulul ahlami wa nuha manzan Allah ya ce waɗanda za su rinka zama a bayana a cikin sahu ya zama mutane ne masu ilimi masu hankali waɗanda suka san abin da suke yi su ne za su rinka zama a bayan liman a cikin sahu wannan ne abin da ake bukata idan ya zama wuri ne wanda za a bar shi a buɗe kowa ya zo ya zauna to zai zama an kore wannan wannan umarnin kenan na liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha amma mutanen da suke masallacin su suka san suwa ya fi cancanta su zauna a wurin nan da ya kamata Da ka kai da ka zo a matsayinka na baƙo ba za ka zo ka ce kai ma dole sai ka shiga wannan wurin ka zauna ba. Wannan ababun liyaliyani kun ulul ahlami wan nuha ke. Su sun san suwa ne ulul ahlami wan nuha. Sun san suwaye ya cancanta su zauna a wannan wurin a bayan liman. Akwai wanda zai tsaya a wurin ne saboda idan an yi kuskure ya gyara. Akwai wanda zai tsaya a wurin ne saboda idan an samu matsala a sallah a janyo shi ya zo ya yi ma mutane sallah ya cika ma mutane sallah akwai wanda zai tsaya a wurin saboda wasu matsaloli na kayayyakin da ake amfani da su a masallaci in sifika ta yi matsala zai iya gyarawa zai iya yin wani abu da wannan da ire-iren waɗannan abubuwan wanda aikata-aikata ne wanda ba kowa ne zai iya zuwa haka kawai yana tsaye a wurin irin wannan abin ya faru ya ce bari ya yi kaza ba daga in ka zo wuri ka ga mutane da suna da inda suka ware maƙulul a wan nuha to kai ma ka tsaya a daidai inda ya cancanta da kai Shi ne abin da ake bukata kada ka ce ai da ba ba mai wuri a masallaci ba mai wuri a kaza dole ni ma sai na shiga wuri na zauna daka wannan akwai ƙarancin fahimta da kuma rashin mutunta tsari da duk inda ka je akwai tsarin da ake bi da kuma yadda ake gudanar da wurin don ka je kawai ka kalli wani tsari ake bi in dai ba tsari ba ne wanda ya saba ma Allah wanda saban Allah ne ko zunubi ka bi wannan tsarin ka tafi akan yadda ake gudanarwa kada ka je ka fahimto wani nassi guda ɗaya ka zo ka tsaya akan shi ka ce kai sai kayi kaza kai ai ka ji a hadisi an ce kaza kai ma ba ya za a yi kaza a ba haka ake yin aiki da shari'a ba sai ka nemi waɗanda suke da ruwa da tsaki abin abin sai ka tattauna da su sai ka fahimci dalilinsu da hujjarsu su fahimci dalilinka da hujjarka sai wanda yake da kuskure sai ya gyara wannan shine abin da ake nufi da ka inda ka zo ka yi ƙoƙari ka yi amfani da abin da ka samu mutane a kai abinda ya kamata a gyara akwai hanyoyi na gyara da hikima ta gyara ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana haka akwai hanyar da zaka bi ka shigo ma mutane da kuskure ka san yadda zaka gyara musu kuskuren da suke kai amma ba tsari na cewa tun da dai ba a hana ba dole sai kayi wannan yana cikin abin da ya saba ma ladabi na shari'a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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نعم Allah maɗaukacin sarki yace wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan au nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiki wa su yahudawa da su masu nasara mana ahlul kitabi gaba ɗayansu da Yahudu da nasara suna cewa lan kulal janna ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan au nasara sai wanda ba yahude ne shi ko kuma ba nasare in ba ba yahude ba ne ba kuma ba nasare ba ne lan yadkhul aljanna ba wanda zai shiga aljanna bana aljanna ta waɗannan nau'o'in mutanen ne ko dai ba yahude ko kuma ba nasare sai Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan kawai burace-buracensu ne burinsu ne kawai da fatan da suke yi cewa su ne kawai ‘yan aljanna, sai Allah ya ce, Kulka ce musu ya Rasulallah, su da suke faɗan wannan maganar, hatu burhanakum ku kawo hujja, ai ta da'awa ba da baki kawai ake yi ba, duk wanda ya yi da'awa abin da za a nema a wurin shi ya kawo hujja da dalili. Kul hatu burhanakum ka ce musu to ku kawo dalili. wanda yake nuna ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ku yahudawa kuma nasara ku kawo dalili wanda yake tabbatar da cewa ba wanda zai shiga aljanna sai ba nasari in kuntum sadiqin inda gaske ne abinda kuka faɗa gaskiya ne idan in kun kawo dalili ya tabbatar da gaskiyar ku shikenan idan kuma ba ku iya kawo dalili ba to wannan ya nuna ku ba gaskiya ba ne abin da kuka faɗa kawai ƙirƙira ne kuka yi kuka danganta ma kanku cewa ku kaɗai ne ‘yan aljanna wannan ayar wani nau'i ne na daban daga cikin nau'o'i na aibuka na bani isra'il wanda Allah subhanahu wata'ala yake ci gaba da kawo mana daga cikin miyagun laifukansu da aibukansu shi ne suna kawo cewa su ne kawai zaɓaɓɓu a wurin Allah. Daga cikin miyagun ayyukansu suna da gururi da ji da kai, cewa su kawai su ne wasu, duk wanda ba su ba ba kowa ba ne. To yana cikin miyagun laifukansu da aibukansu da Allah yake ba mu labari a kai kuma yake aibanta su da shi. Da haka wannan gururin har ya kai ga cewa suna jin cewa babu wani ɗan aljanna sai su duk wanda ba su ba kuma ɗan wuta ne. To wannan shi ne tsabar gururi da ji da kai, da ji da isa wanda Allah yake zarginsu da shi a kai. A nan wannan ayar Allah ya haɗa su su biyun gaba ɗaya, ya ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake hudan. a nan ba a ce yahudiyan ba Ya ka ce illa man kana hudan waɗansu malamai suka ce hudan jam'i ne na ha'id wanda ma'anar ha'id shine at-ta'ibur raji'u Ilal al wanda ya tuba ya dawo zuwa gaskiya domin daga wannan ne aka samo sunan ba Yahude ko Yahudawa suna cewa inna hudina ilaika ya Allah mun dawo mun tuba mun koma zuwa gare ka shine ake ce musu yahud to wayannan suka ce an ce hudan saboda jam'i ne na alha'id shine arraji'u ila alhaqi watta'ib mutumin da ya tuba ya dawo zuwa ga gaskiya sai aka sifanta su da wannan sifar tasu shi yasa yazo a qira'ar Ubayyu bin Ka'ab da Abdullahi bin Mas'ud suna karanta ayar وقالوا كونوا يهودي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان suna karanta shi da wannan lafazin sai zama kenan ma'anar abin duka ma'anar ayar ma'ana ɗaya ce da hudan da yahudiyan duka ana nufin ba yahudi da aka suna cewa ba mai shiga aljanna sai ba yahudi sai kuma ba nasari cin suna faɗan wannan ne gaba ɗayansu da Yahudawa ba Yahuda yana cewa da Yahudu da Nasara ne kawai za su shiga aljanna? Ba Nasara yana cewa da Nasara da Yahudu ne kawai za su shiga aljanna? Ko ba haka ba ne? A ayar ba haka take nufi ba. Ayar abinda take nufi shi Yahudawa suna cewa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan. Nasara suna cewa lan yadkhul aljannata illa man kana nasraniyan. shine abin da kowanne yake faɗa a tsakaninsu yahudawa su ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi nasara su ce ba mai shiga aljanna sai ba nasari da aka ba yahudawa ba su yadda ba nasare zai shiga aljanna ba nasara ba su yadda ba yahude zai shiga aljanna ba kowanne a wuri shi lan yadkhul aljannata illa man kana hudan a wurin yahudawa sannan lan yadkhul aljannata illa man kana nasraniyan a wurin nasara sai Allah ya hikaito maganar su gaba daya ya hada maganar a wuri daya wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara da haka kowanne maganar shi ta kunshi maganar shi kadai daban ba wai dukansu sun yadda da cewa su biyun ne za su shiga aljanna ba domin za mu ji a gaba abinda suke faɗa cewa wa ƙalatin yahudu laisatin nasara a shay wa ƙalatin nasara laisatin yahudu a shay ba wanda ya yadda da addinin wani daka ba wanda ya yadda ɗan uwan shi zai shiga aljanna a ciki daga kowa Allah yana hikaito mana da'awar da shi yake yi ne a karan kanshi yahudawa ga da'awar da suke yi nasara ma ga da'awar da suke yi akan cewa su kaɗai ne yan aljanna sai Allah ya ce tilka amaniyuhum waccan maganar da suke faɗa burace-buracensu ne kawai burace-burace kawai suke yi a nan an ce nan yadda kulal jannata illa man kana hudan auna nasara buri nawa ne a cikin wannan maganar buri ɗaya kowa yake da shi amma sai Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan wannan burace buracen su ne aka kawo shi da burace burace da yawa sai yasa waɗansu malamai suka ce duka ya shafi abubuwan da suka gabata a baya daga cikin burace buracen su wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara suna da burin su mai da ku kafirai ku ridda wannan burin su ne ko ba burin su bane hmm. burin su ne sannan yana daga cikin burinsu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan ko lan yadkhul aljannata illa man kana nasara duka wannan cikin burace buracen su ne da sauran wanda suka gabata a baya wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda wannan shi ma ne duk suke yi da haka duka Allah ya tattara gaba ɗaya ce tilka amaniyuhum wayannan burace buracen su ne kawai gaba ɗaya tarin burace-burace ne kana da burin abu kawai saboda tsabar buri da ƙarfin gwiwa sai ka mai da burin ma ya zama waƙi ya zama gaske shi ne abin da suka yi suna burin cewa su ne ‘yan aljanna ƙarshe sai burin ya kai su da cewa lanye da kula jannata illa man na hudan au nasara ana samun irin wannan burin a jikin ɗan adam ko ya rinka fatan abu kuma yana fatan abin har abin ya yi ƙarfi ba ya rinka gani anya abin ba gaske ba ne kuwa abin ba tabbatacce ba ne ko mutum ya yi ƙarya ko da ya san ƙarya ne daga ma shi da kai shi ya zo ya rinka shakka a kan ƙaryar nan anya ba gaskiya ba ne mana shi da kai shi ya yi ma kan shi ƙarya kenan ko ya hau kan ƙaryar da ya yi kamar kissar wanda ake bayarwa ya zo ya yi ma mutane ƙarya ya ce ai ga shi san gidan alhaji wani ana ana walima sai ga mutane suna ta rugawa ana tafiya yana zaune yana jira ga mutane dai kowa sai rugawa yake yana bin hanyar kuma bai ga kowa ya dawo ba ya zaura dai shiru yana ta tunani sai ya fara anya kuwa ba ba da gaske ba ne kuwa kawai sai ya ɗauki hanya ya ruga ya tafi kaga ƙarya ce ya yi kuma ƙarya ta shafe shi shi karan kanshi ya yi makanshi ƙarya saboda tsabar buri da yake da shi da zato na kwaɗayi sai ya mai da zaton ya zama ƙarya ta zama gaskiya to irin abin da suka yi kenan suna burin a ce su ne ‘yan aljanna domin a lokacin su suka bi annabi musa su suka riƙe a taura wayannan suna burin a ce su ne ‘yan aljanna saboda su ne suka ba annabi isa su suka riƙe injila wayancan sun kafirce ma injila da annabi musa da haka sai suke fatan su ne ‘yan aljanna a ce su ne za su shiga aljanna daga nan sai wannan fatan ya zama waƙi ya zama ma suna tabbatarwa ba wanda zai shiga aljanna sai mu mu kaɗai ne za mu shiga aljanna to shi ne Allah ya ce tilka amani wani babburace buracensu ne kawai shi ne suka mai da shi ya zama gaske ya zama waƙi'i a wurinsu da aka an faɗe shi a matsayin buri saboda ishara akan cewa ƙarya ne abin da suke yi domin galibi burace burace ƙarairayi ne da aka sifanta wannan abin da suke faɗa cewa buri ne kawai a zuciya amma bai da haƙiƙa bai da gaskiya da aka ba su da wata hujja ba su da wata dalili a kai ba kuma da su kuma da wani ilimi na yaƙini a kan wannan abin da suke faɗa kawai ganin dama suka yi suka ga cewa ya kamata a ce sun faɗi wannan abin suka faɗa ba tare da dalili ba da aka sai Allah maɗaukacin sarki ya kawo musu abin da zai bayyana hujja Abin da za a nema daga wurinsu Allah ya musu kira na adalci mu ji adalci irin na Allah subhanahu ta'ala. in suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan au nasara sai Allah ya wahayi ya ce ƙarya suke yi magana ta ƙare ko bata ƙare ba ta ƙare shine a mai aljanna sun ce kuma ba za su shiga ba mai shiga aljanna sai su kuma ya ce ƙarya suke yi abinda suka faɗa ba haka ba ne ba an gama ba an gama amma Allah bai yi haka ba saboda adalci na Allah sai Allah ya ce qul hatu burhanakum ka ce musu ku kawo dalili a kawo hujja duk wanda ya da'awa ba wai kai tsaye a ce ƙarya ne kaza ne a'a kawo dalili tabbatar da wannan abin da ka faɗa haka ne ko ba haka bane ko da kana da damar da za ka ƙaryata ka ce ƙarya ne amma tun da babu dalilin nemi dalilin a kawo a zo a tabbatar ne ƙulla hatu burhanakum Allah ya san suna da dalili ko ba su da dalili ya san ba su da dalili ya san ƙarya ce amma duk da haka ya ce a kawo dalili in akwai saboda a yanke ma mai da'awa duk wanda zai yi wata da'awa a yanke mai uzuri Allah ya yanke mai hanzari kada ya ji cewa an tauye mai haƙƙi da an ce ƙarya suke yi da sun koma gefe sun fara da awar ai muna da hujjoji muna da dalilai muna da kaza yanzu sai aka karɓi abin da suka faɗa ɗin aka ce yanzu to a zo a baje hujja a baje dalili akan wannan abin da kuke da awar cewa za ku shiga aljanna ku ne ‘yan aljanna kowa ya kawo dalili yahudawa ku kawo dalilin ku hatu burhanakum in kuntum sadiqin kuma nasara ku kawo dalilin ku hatu burhanakum in kuntum sadiqin inda gaske kuke yi ku kawo kan aka jira ba dalili to ya nuna su ma da kansu sun aminta cewa wannan abin da suke faɗa ba da gaske bane ka duk wanda ya zo ya awa yanzu yazo zo ya ce mu ne 'yan aljanna ko mu 'yan ƙungiyarmu mu ne 'yan aljanna ko mu ‘yan tafiyar mu ne ‘yan aljanna ko mabiyawa ne su ne ‘yan aljanna abinda za a nema shine hatu burhanaku kawo dalili menene dalilin da za a kawo na ce mutum ya kawo dalili wanda ya da'awa su mabiyansu su ne ‘yan aljanna wane irin dalili za a nema na'am La kawo nemi nassi a nemi aya ta alkur'ani wata aya ce Allah ya saukar ya ce ‘yan ƙungiya kaza su kaɗai ne ‘yan aljanna wata aya ce Allah ya saukar ya ce mabiyawa ne su ne ‘yan aljanna idan babu aya a kawo hadisi wani hadisi ne manzon Allah ya faɗa ya ce wanda ya buwa da ya shiga aljanna wanda kuma bai bi shi ba ba zai shiga aljanna ba idan babu aya babu hadisi sai me kuma me ya rage in ka ce kawo dalili kawo hujja sai ce mafarki ne aka yi aka ga Allah ya faɗa ko mafarki ne aka yi aka ga annabi ya faɗa wannan mafarkin dalili ne burhan ne ai Allah cewa ya kulli hatu burhanakum burhan ake magana al-burhan kuma shine al-hujja kawo hujja hujja a shari'a kuma ita ce littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ijma'i na malamai akan cewa duk wanda ya bi wane ko ya bi shehu wane ko ya bi wali wane aljanna zai shiga sai ka kawo hujja akai idan babu shi kenan sai a ce tilka amaniyuhu wannan burace-buracensu ne kawai suka ɗauka suka sa ma zuciyarsu saboda ne saboda babu dalili babu hujja da aka Allah ya kawo musu wannan tahaddi wannan ƙalubale ta kun yi da'awa yanzu abin da ya rage kuma a nemi dalili a wurinku in dai da gaske kuke shi yasa ya ce in kuntum sadiqin in dai har da gaske kuke yi wannan an ba da shi a matsayin labari ne a ce musu ku kawo hujja inda gaske kuke yi amma ma'anar shi ma'ana ce ta ƙaryatawa domin idan aka ce maka kawo kaza abinda aka san ba za ka iya kawowa ba me ake nufi ana nufin a ƙure ka a ƙaryata ka a nuna ƙarya kake yi kai ne kaje za ka sai abu abinda mai siyar wannan ya san ba za ka iya siya ba ya san ba ka da kuɗin da za ka sai wannan abu ka ce a ina so in sai kaza sai sai to na siyar masa kawo kuɗin yana nufin ciniki za ka yi nan ya siya ka miƙa kuɗi yana nufin ba za ka iya siya ba Za ka maganar mallakar wannan tsariya kake yi ba ka da halin da za ka iya mallaka to haka aka yi musu qul hatu burhanakum in kun isa ku kawo hujja da za ta tabbatar da cewa ku ne ‘yan aljanna. Da haka kamar ƙaryata su Allah subhanahu wa ta'ala yake yi a cikin wannan ayar. Da haka nan sai aka tabbatar da abin da suke faɗa kawai buri ne na zuciya wanda babu wani hujja babu wani dalili a kai. Da haka ayar tana mana ishara zuwa ga jiji da kai na al'umma da isa yana jefa su zuwa su rinka magana a kan Allah ba tare da hujja ba daga lokacin da mutum ya fara jin cewa shi shi ne su su ne su ba irinsu to daga lokacin zai iya fadawa babin yi ma Allah karya yasa duk wanda suke fadawa wannan babin za ka samu daga nan suka fara sai an fara tsora ta akan cewa ku ɗin ku kaɗai ne babu masu addini irinku babu masoya annabi irinku babu masu zikirin Allah da istighfari irinku daga nan sai ka ji cewa ba 'yan aljanna kuma sai ku ku kaɗai ne 'yan aljanna da aka daga gururi yake jefa mutane zuwa irin wannan da'awa da aka mutum ya guji duk wani abu da zai jefa shi zuwa ga ji da kai da nuna isa kowane mataki ya taka a rayuwa sawa'un a mataki na ilimi ne ko mataki na ibada ko mataki na mulki kowane irin mataki ne ko mataki na dukiya kada ka kuskura gururi da ji da kai ya faɗo maka a cikin zuciya yana daga cikin mawuyacin mugayen cututtuka wayanda suke lalata rayuwar mutum ka koma kana magana akan Allah ba tare da ilimi ba har ka koma tana jin cewa kaman kai ne ma kai ne addini in an taba ka an taba addini in an girmama ka an girmama addini in an maka alheri ana son addini in ba a yi maka alheri ba ba a son addini wannan duk gururi ne yake kai mutum zuwa ga wannan ya rinka jin cewa wane bai son addini an ce me yasa wane bai son addini in ya tashi ba da hujja bai taɓa ba shi komai ba kuma shi ne mabban malami ba ba kai ne addinin ba aslan ba kai ba ne addinin da aka ka daina ɗaukan mu'amalarka da mutane da kai kamar mu'amala ne da addini ka ɗauki kanka a matsayin mu'amala da mutane kamar mutum da mutum sai ba ɗan adam ne kamar kowa in kana da wata miza a wani babi idan matsalar da ta shafi wannan mizar ta zo ka yi mu'amala da abin da ya dace da wannan yanayin da aka gururi yana shigar ma mutum ta kowane baji, sai mutum yana bi yana duba kanshi yana kuma ƙoƙarin kare kanshi daga irin waɗannan cututtukan da suke shiga zuciyar mutane da aka Allah ya ƙaryata su ya kuma kora wannan da'awar da suke yi da cewa su kawo dalili tun da tun daga wancan lokacin har zuwa yau babu dalili babu wani wahayi da ya zo ya ce Yahudawa ne kawai ‘yan aljanna, babu kuma wani wahayi da ya zo ya ce Nasara ne kawai ‘yan aljanna, to ya tabbata tilka yuhu, ya tabbata kawai burata-buratansu ne ba su da wani dalili da za su iya kafawa a kai. Na'am. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم الله ملوكة سركية بلى wannan isbat ne kamar yadda waɗansu malamai suke faɗa cewa eh ma'ana da suka ce ba wanda zai shiga aljanna ba haka ba ne akwai wanda za su shiga aljanna shi ne ma'anar bala'in ta zo ta kore ta tabbatar da abin da suka kore domin yana daga cikin aikin da harafin bala yake yi idan aka kawo shi a magana idan an yi wata magana a baya an kora wani abu sai aka ce bala mana wancan abin da aka kore ba haka ba ne cewa lan yadkhul aljannata illa man da hudan au nasara to bala ba haka bane akwai wanda za su shiga aljanna ba yahudawa da nasara kawai su ne za su shiga aljanna ba shine Allah ya ce bala man kasaba man aslama wajhahu yanzu Allah zai faɗa mana suwaye ‘yan aljanna domin aljanna ba a ɗaukanta a ƙabila ko a al'umma ko a wani yare banda wani yare sifa ake bayarwa duk wanda ya cancanci wannan sifar ya tabbata a kan shi to ɗan aljanna ne shi ne abin da Allah ya yi a nan bayan sun yi waccan da'awar to bari a faɗa muku suwane ne ‘yan aljanna kowa ya kalli kan shi. yahudawa ku zo ku auna kanku da wannan sifar nasara ma su zo su auna kansu da wannan sifar musulmi ma su auna kansu da wannan sifar duk wanda ya cika to wannan shine dan aljanna babu maganar wata kabila ko wata al'umma ko wani gari banda wani gari da haka aka ce man aslama wajhahu lillah duk wanda ya miƙa fuskar shi da Allah ya miƙa wuya ga Allah wa huwa muhsinun sannan kuma ya zama muhsini mai ihsani a wurin aiki mai kyautata aiki falahu ajruhu inda rabbih to wannan sakamakon shi da ladan shi yana wurin ubangijin shi shine Allah subhanahu wata'ala wala khawfun alaihim kuma waɗanda suka cika wannan sifar babu tsoro a gabansa a nan abin da zai zo a gaba duk abin da suke fuskanta a gaba har zuwa tashin alkiyama an ba su garanti ba su da wani abu na tsoro da zai same su walahum yahzanun sannan abin da suke ciki a yanzu da abin da suka baro a baya ba abin da zai zo ya ɓata musu rai ya sa su a damuwa da a gaba da baya ba su da matsala in dai sun cika wannan sifar da kowa sai ya auna kanshi da wannan sifar kenan sai ya gane shin yana cikin waɗanda za su shiga aljanna ko baya cikin waɗanda za su shiga aljanna a aje sifar ƙabilanci a aje sifar hudan au nasara a aje sifar al'adar yahudawa ko kuma al'ummar nasara ko wata al'umma ta daban a a ɗauki sifa wadda Allah ya sa da ita ce ake gane ɗan aljanna shi ne ma'ana man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun a lafazin bala waɗansu malamai suka faɗa kamar yadda muka faɗa a baya cewa ana tabbatar da abin da suka kore ne mana e eh, za a shiga aljanna ba sai yahudawa da nasara ba shine ma'anar bala sai waɗansu malamai kuma suka ce a'a bala ɗin abin da take korewa tana kora samun hujja da dalili akan abin da suka yi da'awa da aka ce qul burhanakum ku kawo dalili ku kawo hujja sai aka ce bala bala bala ba ku da hujja wane ne yake da hujja shine man aslama wajhahu lillahi wa huwa azurhu falahu ajruhu inda rabbihi to wannan ne yake da hujja wanda zai iya kawowa cewa ne zai shiga aljanna suka ce wannan shine aikin da bala take yi a nan su malamai kuma suka ce a'a ma'ana ne bala ɗin ta ɗauka mai tsawo ma'anar bala ɗin wancan abin da kuka faɗa ba haka ba ne abin da zai zama daidai shine in gayyartum tariqatakum wa aslamtum wujuhakum kumlilla in kun canza hanyar da kuke kai kun miƙa wuya zuwa ga Allah sannan kun kyautata aiki falakumul janna to nan ne kuke da aljanna ana waccan da'awar da kuka yi an kore ta ba haka bane an tabbatar da ita idan kun zo kun bi wannan sifar da aka faɗa a cikin wannan ayar kenan dai har ila yau ma'anar tana sake tabbatar mana cewa sun yi da'awar aljanna Allah ya kora da'awar aljanna da suka yi makansu ya kuma kawo sifar wanda ya cancanta a ce dan aljanna ne ko kuma ya kawo sifar a bisa wata ma'anar cikin waɗannan ma'anonin ya kawo sifar wanda in ya ce ɗan aljanna ne shi yana da dalili yana da hujja domin ga abubuwan da Allah ya ce in an yi za a samu aljanna kuma ya tsayu akan waɗannan ayyukan yana aikatawa to wannan shine ma'anar bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi a nan malamai suka ce abin da ake nufi da aslama wajahahu mutumin da ya miƙa kanshi ga Allah ya miƙa fuskar shi ga Allah suka ce abin da ake nufi shi ne islamun nafsi ne ta'atihi mutumin da ya miƙa kanshi ga ɗa'a ga Allah duk abin da Allah ya ce a yi zai yi wanda ya ce a bari zai bari shi ne aslama wajahahu lilla. wanda ya miƙa kanshi ga Allah amma me yasa aka kira shi da suna aslama wajahahu ya miƙa wuya ya musulunta ga Allah Alimamu ibnu jarir ya yace an kira musulmi ne ma asali da sunan musulmi li khudu'i jawarihi li ta'ati rabbih wa inqiyadihi lahu saboda gaƙoƙin mutum sun miƙa wuya ga ɗa'a ga Allah shi yasa sai ake kiran shi da suna al-muslimu saboda ya miƙa wuya ga Allah ka cewa almuslimu ba assalamu bane ta an kira musulmi da suna musulmi saboda aminci da zaman lafiya a'a ba haka bane addinin musulunci babu wannan a cikin cewa in aka dake ka ta nan ka juya ta a sake dukanka addinin musulunci fa man fa alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma alaikum wanda ya muku ku mai irin abin da ya muku Daka ba addini ba ne na ragwanci da miƙa wuya. Daka a nan al'islam daga al'istislamu lillahi ne miƙa wuya ga Allah. Ya zama sai abin da Allah ya ce a yin Allah ya ce a zauna lafiya kada a yaƙi a zauna, in ya ce a fita a yaƙi a fita a yaƙi, in ya ce a kashe a kashe, in ya ce a bari a bari. Wannan shi ne a ma'anar al'istislamu lillah. To aslama wajahahu lillah wanda ya miƙa fuskar shi ga Allah ya zama sai abin da Allah ya ce zai yi abin da Allah ya ce a bari ya bari to wannan ne ma'anar sifa ta farko ta ɗan aljanna miƙa wuya ga Allah sannan kuma waɗansu daga cikin malamai suka ce aslama wajahu lillahi lahi nan abin da ake nufi shine akhlasa lillah mutumin da ya yi ikhlasi ya zama duk aikin shi don Allah yake yi shine ma'anar aslama wajahahu lillah yanzu aslama wajahahu lillah tana da ma'anoni guda biyu a wurin malaman tafsiri ko dai ya zama miƙa wuya da ɗa'a ga Allah ko kuma ya zama ikhlasi da tsarkake niyya ya zama duk abin da za ka yi don Allah za ka yi don neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala suka ce wannan shine ma'anar aslama wajahahu lillah Shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya ce wannan ma'anar ta aslama tana ɗaukan waɗannan ma'anonin ne guda biyu a dunkule. Shi ne miƙa wuya da Allah da kuma kaɗaita Allah a zuciya wurin miƙa wuyan, duk abin da za ka yi ya zama don Allah za ka yi. Kenan kowanne ɓangare a malaman tafsiri sun ba ta wani ɓangare na ma'ana ne, in an haɗa abubuwan guda biyu su ne za su ɗauki ma'anar aslama waje lillah mutumin da ya miƙa wuya ga Allah ɗa'ar shi gaba ɗaya ga Allah sannan kuma dan Allah yake yi ba dan wani ba to wannan sai a ce aslama waje lillah ya miƙa wuya ga Allah da aka kowa sai ya kalli kan shi ya ga menene matakin da yake kai na miƙa wuya ga Allah yana tsayuwa akan duk abin da Allah ya ce da abin da Allah ya hana wane geji za ka iya ba kanka matakin hamsin bisa ɗari ko sittin ko casa'in ko goma ko ashirin ne matakinka a wurin miƙa wuya ga Allah da kuma yin abagen Allah ɗin kowanne a ciki menene abin da za ka iya auna kanka da shi idan ka samu wannan ka samu matakin farko kenan man aslama wajahahu lillah saura mataki na biyu shine wa huwa muhsinun mutum ya zama mai kyautatawa daga al-ihsan al-ihsan shine an ta'budu Allah ka annaka tara fa lamta lam takun tarahu fa innahu ya zama duk abin da zaka yi na ibada kana yi kamar a gaban Allah kake aikatawa kamar kana gaban Allah ne kake yin ibada in ka zo ka yi sallah zaka tsaya a gaban Allah za ka yi sallah irin yadda mai alam yake cewa idan kumta ila salati fafarri qalbaka min ad-dunya ka kakkaɓe zuciyarka daga duniya gaba ɗaya da abin da yake cikin ta wannan shine matakin al-ihsan duk abin da za ka yi kana ji Allah na kallon ka a gaban Allah kake yi to idan kai wannan ka hada wayannan ka samu aslama wajhahu lillahi wa huwa sannan yana daga cikin insani kamar yadda wasu malamai suka ce suka ce insani shine kyautata aiki sai suka fassara shi da faɗin Allah madaukakin sarki allazina amanu wa amilus salihat amanu din shine aslama wajhahu lillah wa amilus salihati shine wa huwa aiki na kwarai aiki na kwarai aiki ko baya zama na kwarai sai an yi shi kamar yadda manzon Allah ya koyar kuma sai an yi shi dan neman yarda Allah to wannan shine zai zama aiki na kwarai in babu waɗannan abubuwan guda biyu akwai ɗaya babu ɗaya aikin ba zai zama na kwarai ba idan ka yi shi yadda Allah ya ce a yi amma baka yi dan Allah ba sunan aikin riya sunan shi shirka zunubi Allah zai kama ka da shi idan kuma ka yi don Allah tsantsa don neman yarda Allah amma ba ka yi yadda Allah ya ce a yi ba nan ma wannan aikin sunan shi bida'a shi ma kama ka Allah zai yi da shi wa ya sa ka kai irin wannan aikin to sai ka yi aiki yadda Allah ya ce a yi kuma sai ka yi don Allah tsantsa to sai aikin ya zama amalan salihan aiki na kwarai to wannan shi ne wa huwa muhsinun ko wa huwa muhsinun ya kyautata aiki ya zama mai kyautata aiki bayan ya miƙa wuya ya saranda ga Allah subhanahu wa sai yadda aka ce mai an ce ya zauna ya zauna an ce ya tashi ya tashi an ce ya ci abinci ya ci in an ce ya tsayar da cin abinci ya tsayar duka wannan shine aslama wajhahu lillah ya miƙa wuya ga Allah kawai kuma yana yi dan Allah ba dan al'ada ba ba don kowa yana azumi ba ni ma bari in yi don ka a ban yi ba ba don kowa yana sallah ba ni ma bari in yi don ka a ban yi ba a'a yana yi ne don neman yarda Allah don Allah ya ce a yi don shi musulmi ne ya riga ya yi saranda ga Allah abinda Allah ya ce a yi shi yake nema ya aikata shi ne wa huwa muhsinu Allah ce to duk wanda ya yi wannan falahu ajruhu inda rabbihi yana da sakamakon shi a wurin ubangiji shi kamar yadda ya gabata a ayar da ta wuce a baya wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah to nan shi ma falahu ajruhu inda rabbihi sakamakon shi yana can a wurin ubangijin shi Allah ya aje mishi yana jiran zuwan shi ya karɓi sakamakon shi wala khawfun alaihim masu irin wannan sifar ba su da wani tsoro tsoro ana amfani da shi ne akan abin da kake fuskanta a gaba kana jin tsoron kada an jima wa kaza ya faru kana jin tsoron kada ka koma gida kaza ya faru to duka wannan yana cikin tsoro abin da ake jin tsoron faruwar shi a gaba shine Bala khawfun alaihim Allah ya kore musu ana daga lokacin da ka tsayi akan wannan ba ka da wani abin tsoro kada ka ji tsoron zuwan mala'ikun mutuwa ana baka garanti na ɗauke maka wannan tsoron kada ya dame ka kada ka ji tsoron zama a cikin ƙabari, ana baka garanti na kauce an ko an baka amana daga wannan tsoron da yake fuskantar ka ne wala khawfun alaihim haka kuma kada ka ji tsoron tashi rana alkiyama abu ne wanda an baka garanti a kai duka yana cikin wala khawfun alaihim wala yahzanu ba su da tsoro a abin da suke fuskanta a gaba wala yahzanu kuma ba su da bakin ciki Alhuzun galibi ana amfani da shi ne akan abin da ake ciki yanzu mutum ya ce ina cikin damuwa ina cikin bakin ciki ko kuma a'a wani abu ne wanda ya wuce a baya wanda in ka tuna kaza za ka ji damuwa za ka ji bakin ciki ko kuma a'a wasu ne ka bari na mutu na bar ‘ya'ya zan shiga damuwa ban san halin da zan basu ba walahum yahzan hazanu duka Allah ya kora wannan wanda ya sifanci da wannan sifar Allah ya ce kada ya ji tsoron komai a gaba sannan a halin da yake ciki da abin da ya baro a baya kuma kada ya damu da duk wani abu da zai fuskanta Allah ya ɗauke musu wannan shi yasa al-hafiz ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa ضمن الله لهم ذلك تحصيل الأجور وآمنهم مما يخافون ويحذرون yace Allah ya basu garanti na abinda suka yi za su samu lada shine falahum ajruhum inda rabbihim yanzu garanti ne Allah yake bayarwa garanti na lada akwai shi sannan kuma wa amanahum mimma yakafuna wa yahzarun Allah kuma ya sake basu wani garanti akan duk wani abu da suke jin tsoro da abin da yake damun su shi ma an ba su garanti ba abin da za su ji tsoro ba abin da zai dame su to wannan ayar ta ɗauki wannan bangarorin na garanti guda biyu da Allah subhanahu wata'ala ya ba ma irin waɗannan mutanen waɗanda suka sifanci da waɗannan sifofin ƙwaya biyu katal waɗannan sifofi ne guda biyu kawai Allah ya ɗauki wannan garantin ya bayar akan duk wanda ya rike waɗannan sifofin kana da garanti ba na shekara biyar ko shekara goma ba garanti na har abada Allah ya bayar akan wannan sifofin guda biyu abinda kawai yake bukata aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin kawai ka miƙa ma Allah wuya ka yadda kai bawa ne tsantsa sai abinda Allah ya ce ba ka da ja a hukuncin Allah ba ka da wani ja a wata doka ta Allah da Allah ya kawo in ya ce a yi kawai a yi in ya ce a bari kawai a bari sawa'un ka san me yasa aka ce ko baka sani ba wannan shine aslama wajen lillah ka ne wuya ga Allah sannan a aiki ka tsaya ka kyautata aiki ka yi aiki na kwarai aikin da Allah ya ce a yi a irin sifar da Allah ya ce a yi sannan kuma ka yi don neman yarda Allah kana ɗaukan wannan sifar to ka samu wannan garantin da Allah yake bayarwa na har abada shi kenan ka ka ci kyauta kenan ta na garanti amma aiki shine abin lura me kai za ka iya yi ko ba za ka iya yi ba Shi ne abin lura Allah dai taɓa ɗora ma al'umma wani abu wanda bai yiwuwa. ko a cikin hukunce-hukuncen Allah akwai wani abu wanda ba za a iya ba duk abin da kaga Allah ya dora ma mutane za su iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora ma wani rai sai abin da zai iya Daka ba wanda ba zai iya ya zama aslama wajahu lillah wa huwa muhsinun ba domin ba ma Allah ba akwai wanda yake zuwa yuslimu wajahahu li ghairillah wa huwa muhsinun kuma yana yi kuma dole ya yi zai je sai su sai yadda aka yi da su ko aiki mutum ya je ya shiga na jami'an tsaro yana aiki na jami'an tsaro in ba da niyyar ibada ya shiga ba abin da yake yi ba aikin wani bane kuma aslama a hula, sai yadda aka ce in aka ba da doka ba wanda ya isa ya canza wannan dokar. shi ma ya san bai isa ya saba dokar ba sai an yi ta za ka ce tsaya a nan ya tsaya bai isa ya tashi daga wannan wurin ba sai san da aka zo aka ce ya tashi aka ce yau sallah za ka tafi ka je ka tsaya a wuri ka za ka sa kaki babu maganar idi babu maganar sallah a tattare da shi dole zai je ya yi wannan aikin zai tsaya a haka ya riga ya ni wuya ya miƙa wuya tsantsa kuma huwa mumsinin zai tsaya ya yi aiki da inganci ingantaccen aiki babu wani ojora ko wani ha'inci a ciki amma shi ne ya garantin shi da aka ba shi in ya tsaya ya yi wannan aikin yana da garanti mana yana da albashi kuma yana da fansho yana da fansho ya yi ritaya shi ne garantin shi da aka ba shi. amma ya tsaya saboda wannan garantin ya miƙa wuya kuma ya yi aiki amma kai Allah san mai da ƙasai yana ba baka garanti ya ba baka aiki kuma ba za ka tsaya ka yi ba sai ka fi aminta da alkawarin wani Allah akan alkawarin Allah. Daka wannan ayar tana nuna mana faɗin rahamar Allah da kuma mizani na Allah da yake bayarwa ga bayi mizanin samun aljanna ba a ƙungiya yake ba ba a wata jama'a yake ba ba wata ƙabila ko mutanen wani gari yake ba mizani ne ga shi nan zai iya shiga ko ina a duniya zai iya shiga cikin kowace ƙabila a duniya zai iya shiga kowane gari a duniya man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun wannan shine ɗan aljanna haka duk wanda ya da'awar aljanna sai ya auna aikin shi da wannan sifar idan sifar ta dace da wannan sai a sa mai ran aljanna idan kuma aikin shi da mu'amalar shi bata dace da wannan ba sai a ce tilka amaniyuhum burace burace ne kawai yake da shi na cewa shi ɗan aljanna ne alhalin kuma ba ɗan aljanna bane daga a cikin wannan ayar akwai kwaɗaitarwa da Allah subhanahu wata'ala yake yi dangane da tsayuwa akan hanyar da za ta kai mutum zuwa ga aljanna da kuma tsoratarwa akan hanya ta gururi da isa da jiji da kai wadda mutum za ta kai shi ya rinka awar cewa shi ne ɗan aljanna wanda ba shi ba ba ɗan aljanna ba ne. Daka wannan ayar tana da ire-irenta na ayoyin Alƙur'ani wanda suka zo da irin wannan ma'anar wadda suke ƙara ƙarfafa ma'anar abin da wannan ayar ta kunsa za mu dora a kansu da kuma ayar da take gaba wadda wala Allah za mu ita za mu tsaya a kanta a darasi mai zuwa insha Allah ta'ala muna fata abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار to akwai update na maganar batir an samu wasu bayan Allah har ila yau da suka sake ba da gudunmawa a kai. Mun samu Malam Ashiru wanda ya ba da gudunmawa a wancan karan, kusan shi ya bude asusun ko? Ya bude asusun da Naira dubu ashirin, to yanzu ya sake ƙara Naira dubu biyar Allah ya saka mai da alkhairi. Dubu biyar ɗin da ya bayar ta ya ce a yi amfani da ita gudunmawar aiki da ake yi na rufin da kuma na baranda da aka wancan na farko shi ne na batin akwai honorable alhaji ahmad aminu ya ba da gudunmawar naira dubu goma shi ma akan abin da ya shafi batir akwai malam sha'aibu makwabcin masallaci shi ma ya ba da gudunmawar naira dubu biyar amma a sa a cikin ayyukan masallaci sannan akwai mutum ɗaya wanda ya tura naira dubu eh, ɗari biyar akwai mutum ɗaya mai dubu ɗaya akwai kuma mutum biyu masu naira dubu biyar biyar akwai mutum biyu to sun gama aiki kenan ku akwai mutum biyu wanda sun tura naira miliyan ɗaya ɗaya akwai masu kawo kuma sadakar abinci na buɗe baki da na sahur na masu itikafi wanda su ma eh, wasu tun da aka fara ramadan suke wannan aikin waɗanda kuma suka zo bayan an shigo goman ƙarshe masu abincin sahur dukkansu suna cikin waɗanda suke buƙatar mu sanya su a cikin addu'o'inmu na alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai alhaji Abbas Musa wanda ya kawo gudun ta kyamara eh, mai kyau ta zamani wanda za a ci gaba da amfani da ita a masallaci wurin rikodin ɗin abubuwan da ake gudanarwa shi ma Allah ya saka mai da alkhairi zaka yan uwa suna ta ƙoƙari iyakar ƙoƙarinsu da gudunmawar da suke bayarwa muna addu'a Allah ya saka ma kowa da alkhairi waɗanda ma suke da niyya amma Allah bai hore musu abin da za su yi ba muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa wannan niyyar da suke da ita ta zama sanadi na samun buɗinsu a rayuwa domin su amfani al'umma addini ya amfana da abin da Allah maɗaukacin sarki ya hore musu waɗanda kuma suke da shi amma niyyar ba ta zo ba muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya kawar musu da shaiɗan daga kusa da su ya kusanto da su da rahamar Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon yi don Allah ya faɗa mana ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha shi shine yake zuwa an yi magana sadaka ya rinka muku alƙawarin talauci ce in ka bayar yanzu saura account ɗinka kaza zai rage da ka cire kaza fa yanzu saura kaza shine ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil amma yana umartar ku da ayyukan alfasha in wani abun banza ne za ka yi ta kashe kuɗi sai ka gama ka zo kana nadama kana takaici a lokacin ba zai zo ya tuna maka cewa za ka yi talauci za ka rasa ba sai idan alkhairi ne haka Allah ya riga mana wannan tunan asirin dangane da aikin shedan haka muna roƙon waɗanda shedan din yake kusa da su Allah ya nesanta su da shi ya kusanto da su zuwa ga rahmar Allah subhanahu wataala